Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel. Tare nake da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 26 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargaɗi ga Rasha cewa kar ta yi amfani da ƙazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a ta da Ukraine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukuni isa wuraren 'yan Siriya mabuƙata. Wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai ya auna 'yan ta'addar Al-Shabaab da ke kai hari kan sojojin ƙasar Somalia inda ya kashe mutum biyu daga cikinsu. tsakanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane bakwai a wani yanki na karamar hukumar gasol da ke jihar taraba muna wurin na je inda kanina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ni kira shi kawai sai ni ji halin bindiga sai ni gwada lamba a taji dan muyi bata shiga ba ni gwada bata shiga ba sai ni ga dan dan yayana sai yana gudu sai ni ce abuya akai sai ce wallahi an halarci su alhaji dan muyi an daure su an halbe su haka kuma za ku ji cewa wani ɗan sanda ya kashe abokin aikinsa mai mukamin asp a jihar kebbi mahaifin marigayen ya faɗa mana abin da ya faru har gidan shi ya je ya sallama da shi ya shiga ya caka mai abu wani karfen da ya huda cikinsa har ya kai ga zuciyarsa ya yi mata illa to wannan shine sanadiyar mutuwarsa bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka joe biden ya yi gargadi ga rasha cewa kar ta yi amfani da kazamin bam ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakinta da ukraine zai zama babban kuskure ga rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya in ji shi a jiya talata lokacin da wani ɗan jarida ya tambaya ko rasha tana shirin kirkiro sanadi na bogi don samun abin fakewa ta damar tayar da ƙazamin bam kamar yadda ta zargi ukraine da tayar da shi a yankinta ban baku tabbacin cewa aikin wani ƙirƙirarren shiri ne ba tukunna ban sani ba amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure in ji shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka net price a jiya talata ya ce akwai dalilin damuwa ganin yadda rasha ke da tarihin zargin wasu da abin da ita kanta ke shirin aikatawa jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukunin isa wuraren 'yan siriya mabukata yayin da lokacin sanyi ke karatuwa kuma barkewar cutar kwarara ke daɗa ƙarar da ɗan kuɗin da ake da shi. Daraktar ayyukan jin ƙai da bayar da shawarwari na Majalisar Ɗinkin Duniya Rina Jalani ta shaidawa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa saura 'yan makonni kawai sake shiga lokacin sanyi a Siriya kuma kwanan nan za a fuskanci yanayi mara daɗi da aka sani. ana kyautata zaton cewa dusar kankara matukar sanyi iska mai karfi ruwan sama ambaliya za su addabe su nan ba da dadewa ba majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan siriya miliyan sha hudu da dubu ɗari shida na buƙatar agajin jin kai fiye da kowane lokaci a cikin shekaru sha ɗaya na yakin basasa akalla mutane miliyan sha biyu ne ke fama da matsalar ƙarancin abinci sannan matsalar karancin abinci mai gina jiki na karuwa yayin da iyalai ke fama da gurguwar matsalar tattalin arziki da ya sanya kashi 90 cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke rayuwa ƙasa da ƙangin talauci halin fari ya kuma haifar da mafi ƙarancin girbin alkama tun farkon yakin. Wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai ya auna 'yan ta'addar Al-Shabaab da ke kai hari kan sojojin kasar Somaliya inda ya kashe biyu daga cikinsu a cewar rundunar sojojin Amurka a Afirka Africom. An kai harin na ranar Lahadi daura da birnin Bulabarde na kasar Somaliya ne a tazarar kilomita 218 arewa maso yammacin birnin Mogadishu. africom ta ce abin da ta fahimta da farko shine 'yan ta'addan biyu waɗanda ke kai hari kan sojojin samaliya a daidai lokacin ne aka kashe kuma babu wani farar hula da ya jikkata ko ya mutu sanarwar da rundunar ta fitar ta ce al-shabab ita ce ƙungiya mafi girma kuma mafi ƙarfi a duniya da ke da alaƙa da alka'ida kuma ta tabbatar da ƙarfinta na kai hari ga sojojin amurka tare da yin barazana ga tsaron amurka ya kara da cewa za a ci gaba da ɗaukar matakin hana wannan mummunar ƙungiyar ta'addanci daga shiryawa da kuma kai hare-hare kan fararen hula to ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nan jima kaɗan Hanifa da sake da da labarai kafin nan za mu leƙa yankin sabon gari da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraba inda wasu 'yan bindiga suka yi wa mutane bakwai kisan gilla tare da raunata wasu. Lamarin da ya sa yanzu haka 'yan sanda wato jami'an tsaro ke gudanar da bincike don gano masu hannu a wannan ta'addanci. Wakilinmu Lado Salisu Muhammad Garba na ɗauke wannan rahoton. Wannan al'amarin dai ya faru ne a yankin sabon gida da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraban inda wasu waɗanda ba a san koma su wane ne ba suka zo suka buɗe wa wasu bayan Allah manoma wuta suka kashe mutane bakwai wasu kuwa suka jikkata kamar dai yadda wani mai suna Umaru Muhammad wadda lamarin ya auku a idansa kuma ya tsallake rijiya da baya ya shaida min cewar muna wurin je inda kanina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ni kira shi kawai sai ni ji halibin bindiga sai ni gwada lamba alhaji dan muyi bata shiga ba ni gwada bata shiga ba sai ni ga dan dan yaya na dan dan wata kauna ta sai yana gudu sai ni ce abuya aka yi sai ce wallahi an halibe su alhaji dan an daure su an halibe su ina wurin labe sai ni ga waɗannan mutanen da mashina kawai buhuhunan masara da na geron da aka gurza suna ta jidan su mu kan Najeriya ya za mu da rayuwar mu kenan mu ba yan Najeriya bane shi ma dai Aliyu Umaru mazauni ne a yankin sabon gida da ke karamar hukumar Gasol duk a jihar Taraban wadda kuwa lamarin ya janyo kashe masa yayunsa guda biyu nan take kuwa shi ma ya shaida min cewar mun kamo yaro daya yaron Alhaji Kecca ranar wancan Monday da ya wuce na sama mun kawo shi likwata mun daure helikwata wannan jalingo na yan sanda ba gaya muna ba suka je suka sake yaron nan ya koma sun je sun kashe muna yan uwa ya ɗauki wa ɗan wana ya kira ni ya ce mini wani ni ce mini ya ce mini na kashe ɗan uwanka ni ne an ka kama aka ɗaure ni a helikwata na kashe ɗan uwanka ku je ku ɗauki gawansu. Waye na aka kashe? An kashe Muhammadu Dan Bida an kashe Muhammadu jagi mutane biyu aka kashe ni. Duk yan uwanka ne. Duk yan uwana ne. Aji Najana kuwa wani dattijo ne mai kimanin shekaru saba'in zuwa saba'in da biyar wadda aka kashe masa ɗansa guda wadda ya mallaka a duniya gabaki ɗaya. ɗaya ya shaidawa muryar Amurka yadda lamarin ya faru. Nan da zai tafiya ni ce mai eh, Abubakar Ando Allah ka daga ta yi kaga kai ɗaya gare ni ban da lafiya kai ka ka zo wurin aikin gonakin nan sai ya ce da Allah yi mai addu'a. Da ya zo ya isko an kallo masara ta an tara cikin gida sai samu sai gurji buhu hudu ya gurji buhu hudu to shinkafa ta ta dan so mai ya zo yana yankan shinkafa sai yan banga suka kamo shi shikenan bakin iyakan magana ta da shikenan kuma shi ɗaya gare ni duniya. Shi yana cin kashe. Eh ya mutu. Alhaji Ardoki Tsiri wadda ke zama Ardon Sullubawa mazauna yankin karamar hukumar Gasol a jihar Taraban. Na yi masa tambaya ko akwai waɗanda suke zargi da kawo musu wannan harin duba da cewa an kwana biyu ana yi musu kisan gilla a yankin? Eh ai wannan abu ya wuce zargi wannan duniya ta riga ta san waɗanda suke aikata wannan abu. Kaman eh to ai wannan ba wai sai ni na faɗa kowai ba ko rundunar yan sandan jihar taraban suna da masaniya akan wannan batu duba da cewa an dade ana yi wa al'umma mazauna wannan yankin kwantan bauna tare da kisan gilla tambayar kenan da na yi wa kakaki rundunar yan sandan jihar taraban asp abdullahi usman wanda ya ce zuwa yanzu shi komishin yan sandan jihar taraba ya sa a gudanar bincike domin a san ko su wane ne ne suke da hannu cikin wannan kisan cikin bincike da aka yanzu allah cikin ikonsa dai an samu mutum guda wadda yana da hannu cikin wannan kai hari ko kashe wannan sulubawan da suke wannan yankin. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Lado Salisu Garba. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. da ke ganin koriya ta arewa za ta yi gwaje-gwajen makaman nukiliya na cewa akwai yiwuwar hakan zai hada da wasu kananan bom na nukiliya da aka tsara don dacewa da makamai masu linzami da za su iya kaiwa koriya ta kudu karfin fashewar zai yi kama da na bama-baman nukiliya da amurka ta jefa a biranen hiroshima da nagasaki na japan a watan agustan 1945 don kawo ƙarshen yakin duniya ta biyu in ji masana. A jiya talata shugaban Koriya ta kudu Yun Suk Yeol wanda ke magana a gaban majalisar dokokin kasar ya ce koriya ta arewa ta kammala shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya karo na bakwai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya faɗa a ranar litinin cewa amurka na shirin ta tunkari duk wata barazana ta yiwuwar gwajin makaman nukiliya da koriya ta arewa za ta kai 'Yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrat masu ra'ayin canji jiya talata sun janye wata wasiƙa da suka aika a farkon makon nan zuwa ga shugaban Amurka Joe Biden inda suka buƙace shi da ya sauya salon yadda Amurka ke tunkarar yakin da ake yi a Ukraine ta hanyar tattaunawa da rasha kai tsaye. A cikin wata sanarwa a jiya talata wakiliya Pramila Jayapal Daya daga cikin ciyamomi biyu na gamayyar ƙungiyar 'yan majalisar wakilai da majalisar dattawa masu ra'ayin canji ta ɗauki alhakin sakin wasiƙar cikin kuskure a rubuta wasiƙar watanni da yawa da suka gabata amma abin takaici sai ma'aikatan suka sake ba tare da tantancewa ba in ji ta 'yan jam'iyyar democrat talatin ne suka sanya hannu kan wasiƙar wacce jaridar washington post ta fara bayar da rahoto a kai inda suka shaidawa Biden cewa ya kamata kuma matakin diflomasiya ya kasance wani bangare da Amurka ke kokarin kawo ƙarshen yakin da ya yi mummunar barna ga al'ummar Ukraine tare da yin barazana ga abinci a duniya da matsalar talauci ta wajen tashin farashin mai da hatsi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Idan muka leƙa jihar Kebbi kuwa wani jami'in 'yan sanda ne ya kashe abokin aikinsa lamarin da ke nuna ci gaban taɓarewar tsaron da ke addaban Najeriya a halin yanzu. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. tuni da 'yan najeriya suka tsinci kansu cikin tarin matsaloli da ke ci gaba da kasar rayukan al'umma har ma da salwantar rayuka a wasu lokuta a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ana ci gaba da tumar wani jami'an dan sanda da aka bayyana sunansa da abdullahi da yawa abokin aikinsa asp sha'ibu sani malumfashi kisan gilla kuma kimanin mako ɗaya yanzu rundunar 'yan sandan jihar kebbi ba ce komai ba a kan lamarin duk da kwanaki da muryar amurka ta yi tana tuntuɓar rundunar 'yan sanda akan batun akan hakan ne ma muka tuntuɓi dangin marigayin ko yaya suka samu labarin rasuwarsa sani sha'ibu malumfashi wakilin sashen hausa na muryar amurka shine mahaifin marigayin labarin nan yadda ya zo mana ya firgita mu ya tsorata mu to amma a matsayin mu na musulmai mun sani cewa eh, asp sha'ibu malumfashi ba zai taɓa wuce ranar da ya rasu ba sai dai yadda sigan rasuwarsa ta zo na koma ga ubangijinsa shine ya tada mana da hankali a ce wani ya zo yana ganin bai kamata ka rayu ba ya je ya kashe ka dan tamkar abin da yin kenan tunda har gidan shi ya je ya sallama da shi ya shiga ya caka mai abu wani karfen da ya huda cikinsa har ya kai ga zuciyarsa ya yi mata illa to wannan shi ne sanadiyar mutuwarsa amma allah cikin ikonsa sai ya kama shi sai sa mai tsoro bai tafi ba bai gudu ba sai zo ce ni fa mun yi faɗa da wani na kashe shi. A garin na Argungu inda lamarin ya faru jama'a sun nuna alhini domin a cewar su marigayin mutum ne na kowa. Nuruddin na fadar sarkin kabin Argungu wanda kusan shine mutum na farko da ya fara hulɗa da marigayin lokacin da aka tura sa jihar Kebbi ya bayyana cewa. An kira ni ne daga gida ake tambaya ta akwai wata yarinya da 'yan nan gidan wadda take classmate ce da kanwarsa. ita ta bugu take son da allah a bincika musu wai sun ji labarin ya rasu amma suna son su samu tabbacin me abin yake lokacin ne na kira wani jami'in dan sanda nake tambaya shi sai yake ce min wallahi abin ya faru haka sai dai a ce kawai allah ya mishi rahama tsakani da allah na ji a rayuwata Allah ya gafarta mishi Allah ya ba 'yan uwan shi haƙuri. Yanzu dai ASP malumfashi ya bar duniya kuma tuni ake jana'izarsa kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Amma dai iyalai da danginsa na cike da alhinin rashin sa. Nafisar Sha'ibu malumfashi ita ce matarsa. Bayan da zan sai dai in ce Allah shi ne abin godiya. Sai dai in mishi fatan Allah ya ci kanshi amma da kana ciki. ita ma mahaifiyarsa fatima sani malumfashi cikin alhini ta bayyana yadda lamarin ya faru kamar yadda mahaifinsa ya faɗa a ƙarshe ta bayyana cewa ko da bai zo ya sauka mai wuka ba a rana ba zai kwana ba shi dai wannan ya zama sanadi ne kuma allah zai bi mai hakkin shi allah zai saka mai don ba mu yafe ba malam usman abubakar ɗaya daga cikin jama'ar da suka jajanta akan rasuwar marigayin ya yi tsokaci akan buƙatar mahukunta su rika kulawa da irin waɗannan matsalolin. A mutum ya kashe ɗan uwan shi ba ƙaramin abu bane a san cewa Allah shi ke kaddara komai amma dai mutum ya zama ne sanadi wannan mummunan barna ne. kuma muna fata hukuma ta shigo cikin irin wannan abu saboda a yi kokari a jawo hankalin mutane kuma a sa dokoki masu karfi. Shi ma sarkin unguwar Rimi ta kudu a jihar Kaduna Abdullahi Wada da tsohon kwamishinan 'yan sanda Abubakar Bature suna cikin tarin jama'a da suka yi juyayen rasuwar marigayin. To ko mai dangin marigayin ke nema yanzu? sani sha'ibu malumfashi shi ne mahaifinsa to muna son a bi mana haƙƙinmu domin wannan haƙƙi ne da ba za mu taɓa yafe shi ba duk da yake rundunar 'yan sanda ta ƙi cewa komai akan batun mako ɗaya da faruwarsa dangin marigayin sun ce suna da shaida akan kisan da aka yi wa yaron su yanzu dai iyalai da 'yan uwa sun karfafa fata akan cewa za a yi masu adalci akan kisan da suke tomar an yi wa yaron muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya To Allah ya ji kansa ya gafarta masa a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu ne kuna tare da sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin a matsakaicin zango. Ga masu mu za ku iya zorar mu a tashar mu ta wato tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a jamhuriyar Nijar kenan. yanzu dai agogonmu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti goma na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya shin menene martanin jam'iyyar apc a jihar kano dangane da zargin kama wani shugabanta da 'yan sanda suka yi dauke da katunan zaɓe har 300 Za mu kawo muku ci gaban tattaunawar Aliyu Mustapha Sokoto da shugaban hukumar kidayar jama'a ta Najeriya. Dangane da aikin da ta shirya na kidayar 'yan kasar a daidai sa'ad da ake shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati. jama'a assalamu alaikum A makon da ya gabata kun ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wani shugaban jam'iyyar APC ne mulkin jihar na mazaɓar yautan Arewa da ke cikin karamar hukumar mulki ta gabasawa Aminu Ali dauke da katin zaɓe har ɗari uku. Haka ma kun ji yadda wasu jam'iyyun adawa musamman shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Umar Haruna Doguwa suke zargin cewa da wata ƙullalliya a ƙasa. inda kuma suke neman 'yan sanda da hukumar zaɓe da su tabbatar da ɗaukar matakin da ya dace na hukunta wanda ake zargi. To sai dai a martanin da ya mayar sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano Ibrahim Zakari Sarina ya ce tugu ne kawai irin na 'yan siyasa. Gaskiya ne shugaba ne na jam'iyyar APC na mazaɓa a ƙaramar hukumar gabasawa kuma gaskiya ne abin da aka yi shi ne. sun ce an kama shi da katin zaɓe da dai ka san harkar siyasa yadda take da yarfe da ƙarya da kaharu amma kana cewa sun ce an kama shi ga hotunan sanan da kuma hotunan abin nan amma har a yanzu an ci ake eh dama ita siyasa menene ba za a yi ba musamman harkar social media din nan babu abin da ba za a hada shi da kaza da kaza don ana so ibada kaza ba amma dai ina son tabbatar maka tun da yake har an tafi wajen 'yan sanda kuma an yi rahoton kuma 'yan sanda sun karbi kes din duk wanda ya yi karya ko yi masa shari shi da allah kuma sakamako zai fito gaskiya za ta yi halinta kuma za a tabbatar da cewa shin abubuwan da suke ikirari haka ne ko kuma a'a kawai su ne dai don sun ga rashin nasara suke kirkirar irin waɗannan abubuwa amma su musamman mutanen jam'iyyar nnpp fa sun ce eh, kun saka wakilanku a wurare daban-daban kuna cinikin don watakila ba ku hango nasara ba a wannan zaɓe da ke to idan sun ce an saka a gurare daban-daban kamar yadda suka yi wannan na gabasa sa kamata yi su ɗebo sauran su ma su kawo shi su gaban 'yan sanda su gani amma ina tabbatar maka da cewa kawai rashin nasara ne babu yadda za su yi ba su a ƙasa dalilin da yasa suke irin wayannan karece-karece kenan amma sun ce wani yunkuri ne na ku mutanen apc ko rage yawan ƙuri'an mutanen arewa a to ai su ina ruwan su ma da wani maganan ƙuri'an arewa ko ba ƙuri'an arewa ba tunda ba su da wani dan takara wanda yake shi dan takara ne na gaske na shugabancin ƙasa don haka su kyale ma jam'iyya wadda a iya karawa da ita su yi magana amma su ai ba ma magana ake yi ta arewa ko kudu ko yamma ko gabar ba kamar lafizan ka suna nuna wannan batu kama ku bai dada ku da kasa ba sosai na an kama ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ku da wannan abu wanda doka ta ce ba ta yadda mutum ɗaya mallaki biyu ba misali ta saboda mun san ƙarya ce ba gaskiya ba ne mun bincika mun gane cewa ko eh, kirkirar labari suka yi suka zo suka saka kuma allah ya kama su suka je suka gabatar da shi gaban 'yan sanda kuma 'yan sanda wani al'amari ko ka kyale 'yan sanda abinda suka yi binkice za ka zo ka ga za ka ga sakamakon abin da zai faru na tabbatar maka za a tabbatar da karyarsu da sharrinsu kuma yanzu haka a shirye muke bayan an gama wannan sharaɗin shi kansa shugaban wannan mazaɓa a maimakon jam'iyyar apc ta gabasawa da mazaɓarsa da jihar kano zai tafka su a gaban kotu yanzu kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da shugaban hukumar kidayar jama'a ta najeriya nasiru isa kwarra dangane da aikin da hukumar ta shirya na kidayar 'yan kasar a daidai sa'ad da ake shirin mika mulki ga sabuwar gwamnati. Eh, na zo america da ni da abokanan ayyukan eh, na mun zo mitin na eh, majalisar ɗinkin duniya a can washington new york a mm, mm. kowane shekara ana wannan mitin bayan shugabannin ƙasa sun yi nasu muna zuwa muna kwamiti mitin mun mitin kuma na Uh, presenting uh, statement hmm. na nigeria uh, to kafin dai in zo nan a washington na yi mitin da manyan um, wannan shugabanni na wani sashen majalisar ɗinkin duniya wato unfpa hmm. ke lura da hidaya duk ƙasashe na duniya suna nan tare da mu najeriya na zo nan headquarters ɗinsu yi eh, eh, gana da manyan nasu mm. domin taimakawa da suke ma game da tsarin gida da zamu yi shekara mai zuwa kuma tattauna da muka da su akwai gamsuwa sosai mm. sun ba da goyon baya za su da bamu goyon baya kuma dama a cikin ayyuka da muke gwamnati ta bamu kuɗi amma harkan census musamman a wannan lokaci da ke muna da na'ura mm. ah, na um, ict computer mm. ah, abin yana bukatan ah, dole sai an sami guduma so mun zo nan mai magana da su tun can gida najeriya ma mai mitin mai kalace um, da kungiyoyi na gida da na waje da mutanen private sector yadda za a yi kun samu nasarar samun wasu alkawuran taimako daga su wannan kungiyoyi mun samu kuma muna na muna kan bibiya za a samu taimakon kafin lokacin kidaya ta najeriya baɗi insha Allah akwai wanda za a samu lokacin da kafin a yi kidaya akwai wanda zai zo bayan kidaya don bayan kidaya ma akwai ayyuka census eh, enumeration eh, so eh, wannan kudaden za su taimaka wasu ba kudade za su zo akan kayayyakin aiki mhm. ah, wanda su taimaka akwai kuma wanda za su ba mu ah, capacity building mhm. training mhm. Ah, eh, koyarwa so duk mun yi mitin da su can a new york a nan washington mun zo ita jakadan najeriya a nan ta karbi bakon takamu kuma muna mata godiya sosai ta karbi mu da kyau eh, kuma ta shirya mana mimitin mitin da us um, census bureau mm. kuma uh, mitin da muka yi mm. sun yi alkawari za su taimaka haka ah, honorable nasu hukumomi da yawa ciki har da wanda kuka sadu da su a new york da washington hukumar dai ta ce akwai a yanzu akwai mutum miliyan 206 a nigeria um, ah, majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai miliyan 218 ne ah, america tana ɗauka akwai miliyan 216 ne mutane nawa muke da su a yanzu a najeriya an sani a wannan shekarar namu na 2022 hmm. muna ah, jimila don ba ainihin actual ba jimillan mutum hasashe ne hasashe mutum ah, miliyan 200 eh, eh, da sha shida da sha shida eh. a hukumance abinda hukuma hukumar ka ta dauka kenan haka da sha shida eh. Najeriya kamar da muka sani duk Afirka ba mai mutane ta da yawa sosai ita ce kuma ina jin ko ta biyar a yau duniya a duniya ma baki daya ta shida a duniya mm. to me yake janyo a lissafin da amurka ta yi mm. suna ganin kafin shekara ta 2050 yawan mutanen najeriya zai kai miliyan 400 da wani abu kun yarda da wannan hasashe nasu tunanin nasu eh, a eh, yadda ake hayayyafa a nigeria. Eh, hasashe ne hasashe da suka yi mm. shi ne wannan amma mu yanzu abin da ke gaban muna so mu kidaya mu gano exactly nawa muke a yau sai zama kuma base mm. na yadda za mu so mu mu hasashen namu shi ne sabon tubali sabon mm. Anan zamu za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karashin tattaunawar da kuma wasu al'amura na daban godiya ga shugaban sashen hausa aliyu mustapha sakkwato da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari sai kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka madalla a gaida murtala idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe takwas na wannan safiya za a ji cewa wata babban kotu da ake kira federal high court da ke garin maiduguri ta sake daure barista aisha wage tare da sauran wasu mutane biyu shekara bakwai bakwai a gidan gyara ka, wannan kotu dai ta ce ta sake daure barista aisha wakili tare da alhaji dahiru saidu da kuma prince lawal shodi shekara bakwai bakwai a gidan gyara halin ka, don zargin da ake masu na haɗin baki game da aikata wasu laifuka ta fannin kuɗi har miliyan arba'in da hudu da ɗari biyar da casa'in da uku hukumar efcc ne ta shigar da wannan kara wanda jos Mrs. Aisha Kwaliya ta aiwatar da wannan ɗauri. To sai a kasance da mu a shirin mu na hantsin. Da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaici. To a takaicen shugaban amurka joe biden ya yi gargadi ga rasha cewa ka ta yi amfani da kazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakinta da ukraine zai zama babban kuskure ga rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya in ji shi a jiya talata lokacin da wani dan jarida ya tambaya ko rasha tana shirin kirkiro sanadi na bogi don samun abin fakewa ta damar tayar da ƙazamin bam kamar yadda ta zargi ukraine da tayar da shi a yankinta ban ba ku tabbacin cewa aikin wani kirkirarren shiri ne ba tukunna ban sani ba amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure in ji shi a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukuni isa wuraren 'yan siriya mabukata yayin da lokacin sanyi ke ƙara karatowa kuma barkewar cutar kwalara ke daɗa ƙarar da ɗan kuɗin da ake da shi To madalla a gaishe ki masu raro baki da abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin wanda zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon mace. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a zarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ta na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mu sake haɗuwan anjima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.